حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابي قوتا جماد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar Allah ta'ala a cikin ikonsa da nufinsa ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na hadisi a wannan masallaci جامع الشيخ بلحة السلفي رحمه الله ومشي قبل درسنا حديثي أن شو أن للتاتي هما عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبو الضمالني الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجرائيلي الحنبلي رحمه الله تعالى هنا في كتاب الجنائز وباب الجنائز بابي نتلا كتاب الله تعالى يوزام قرر وانم بازي دكي بياني أكان أبن دكي دا علاقة دا جنادة ما ليس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق السيوبة ودعا بدعوى الجاهلية hadisi an ruwaito daga sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullah bin Mas'ud sayyidina Abdullah bin Mas'ud manzo Allah ta sami yana ce masa ibnu ummi abd ibnu ummi abd yana ɗaya daga cikin fuqaha sahaba sahabbai masu fiqh masu yawan fatawa sannan yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke dattawa Allah ya halice shi wada ne shi an gajere haka Allah ya halice sai na Abdullah bin Rasulullah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqa Abdullah ibn Mas'ud inda Allah yawm al-qiyamati asqal min jabal Uhud matsangamin sa guda biyu da ake ganin sa yan sirara to ranar lahira idan aka auna su a ma'auni A wajen Allah sun kai nauyin dukkan kuɗi. Maslalinsu suna shirya ƙira uku in shi ito. Kafin nan ya ce ya isi, Al-Judu, Saminu, Al-Azimu, Yaumati, Yama, Ikbalayi, Yadda da Indallah, Jana, Abba za a zo da mutum ƙara turan lahira? Me kiba babban mutum? Amma aka sa shi a ma'auni a wurin Allah ba zai zo su sauro ba. Wasu suna ce karanta in kun so fadin Allah madaukakin sarki ne yake cewa wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu duk kasancewarsa siriri kuma gajere wada to Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan ɗaukaka da falala shi ya kashe Abu Jahal a yakin Badar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man daraba al-hududa baya cikin mabiya sunnan mu wannan lafizan malamai suna ce musu alfazul wa'id suna bai da cin alfazul wa'id ko siyabul wa'id ko asalibul wa'id lafizan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake amfani da su domin nuna tsawatarwa da kuma kyacewa da nuna kin abu sai ce laisa minna laisa minna baya cikin mabiyanmu baya cikin masoya sunnan mu amma huwa fi irin islam yana cikin musulunci da ahli sunna wal jamaa suna daukan irin waɗannan lafazan su fassara su in annabi yake laisa minna ana nufin ai laisa min atba'i sunnatina baya cikin mabiya sunnan mu amma khawarijawa su suna fassara kin waɗannan lafuzan a matsayin kafirtawa laysa minna baya cikin musulmi an kore shi kafiri ne shi su khawarij daga cikin khasa'is din da su yukaffiruna bil ba'siyah idan mutum ya sako zuciya kafirta amma ahlus sunna wal jama'a ba ta kafarta mutum dan mutum ya sako mujarradin sako baya sa mutum ya har sai idan ya gaskata ya halarta wannan safan da yi. abinda Allah ya haramta sai mutum ya sha ya halarta ne a masa wa'azi a karantar da shi ya ce "Ina eh, sani kuma hankalin shi daya wannan ne ta musulunci amma mujarradul ma'siyati mujarradul kitabil ma'siyati la yuqaddir dan mutum kawai ya sako ba za a ce ya zama kafin ba sai a ce imanin ya rabu ya zama kifi. sunan nan ma manzon sun ce laisa minna ai laisa min atba'i sunnatina baya cikin mafiya sunnan mu wane man zaraba al-hududa wanda ya rika dukan kumar matu a lokacin da ya shiga musiba daga cikin al'adar larabawa idan suka shiga damuwa a cikin nau'ukan damuwa har da ba su labarin mutuwar wani masoyi ko dan uwa sai su kama dukan fuskar su wasu malamai suka ce wannan ya kunshi dukan dukkan kai ko dukan jiki domin wasu kai suke bugawa haka suna buga kai wasu su rika dukan kirjinsu wasu su rika makar jikinsu wai duk alamar ana cikin musiba wannan baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana san idan an ba mutum labarin mutuwa kamar yadda aka ambata mana a baya mutuwar wani dan uwa ko masoyi ko da ko mata ko mutum ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya faɗi kalma mai kyau wa shaqqa al kuma ya rike ga tsafi riguna al jiyub jam'u jaybin in sun ce al-jaybu asali ana nufin riga ne al ko rigar da aka dinka ta din rigar da aka dinka ta to ana tsammanin ku zama tana da al-juyub har shi yasa suke cewa al-kafanu laysa lahu jiyub likafani tunda da ba san kashi ake yi ba shi ba yi da aljihu to riga sai su ce mata jai aljaihu riga kayan da aka dinka, to wa shaqqal juyub a jahiliya kafin zuwan musulunci cikin alamomin mutum ya damu da mutuwar da aka faɗa masa cewa wani ya mutu sai ce ce rigarsa ya kama ce ta kayan kayansa yana zubarwa to manzon sa sun yace yin haka baya cikin mabiya sunnan sannan wada'a bi da'wal jahili sannan kuma ya rika kwakwazo da ihu irin na jahiliya in yana ya shiga uku ya lalace yana faɗin wasu miyagun kalmomi kalmomin da za su fitar da shi daga musulunci in ko ba su fitar da shi daga musulunci ba su rage masa imani ya zama fati to manzon sallallahu ya hana mu yin wannan idan ba mu manta ba wannan hadisin mun kawo shi a bayani a satin da ya gabata a lokacin da muke bayani akan bari a rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fadiqati wa fadiqa wa shaqqa wa ay wa shaqqa al-ju wa shaqqa kina matar da ke yaga tufafi wai alama ta shiga cikin musiba to wannan hadisi hadisi na 175 an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تتقن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد wannan hadisi an samo shi daga sayyiduna Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radiyallahu ta'ala an yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace man shahida al-janazata duk wanda ya halarci sallar gawa aka yi sallar da shi hatta yi falla alaiha aka yi mata salla, ya halarci salla. falahu qiratun to yana da wani yankin lada babba shine qiratu wa man shahidaha hatta tudfana wanda kuma bayan an yi sallah ya jira aka tafi makabarta tare da shi aka rika wannan gawar falahu qiratani to yana da yanko yankuna guda biyu na lada Abdul da sama yi amfani da lafazin qira qila wa mal qiratani sai aka tambaya aka ce ya ma'aikin Allah me ake nufi da qiratani a ka da ka faɗa ka ce falahu qiratun da falahu qiratani to me ake nufi da qiratanin nan mal qiratani kamar ya za a auna girman ladan kana mithlul jabalayn al-azimai kamar misalin duwatsu manya-manya guda biyu ladan da za a ba mutum al-imam muslim ya kara yace asqaruhuma isku jabalin uhud mafi kankanta duwatsun nan to shine kamar a ba mutum girman lada kamar dutsen uhud dutsen uhud shine ya mamaye yammacin madina ba yammaci ba arewaci arewacin madina dutsen uhud kuma dutse ne da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fata falalarsa an je yakin ta kuka an dawo sai manzon sa mai fara kallo dutsen uhud ya fara ango madina ya ce hadihi tsaba ya ce ga mun kusan isowa madina sai manzon sa mai hango dutsen uhud sai hada jabalul uhud sai ga dutsen uhud ba ce jabalun yuhibbuna wani nuhibbuhu ce dutse ne muna son shi yana son mu Allah ya kaddara yana son mu kuma muna son shi dutse yana jin abin da ƴan adam suke ji na soyayya Allah madaukakin sarki ya kaddara mushi wannan ya ba shi wannan ifa ka gani sai mazan sama ya ɗauko dutsen Uhud ya ce shine misalin ladar da za a ba mutane akwai malamai da yawa da suka tafi akan cewa mutum ya halarci a rika gawa da shi ya raka gawa makabarta ya fi fiye da ya zo ya halarci sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi lissafa haƙoƙin musulmi guda shida akan dan ka musulmi sai ce wa idza mata fatba'ahu idan dan uwanka ya rasu to ka raka shi a kai shi makabarta tare da kai to sai wasu suna ganin ita halartar sallar farzu kifaya farilla ce amma ana bukatar in an samu adadin da ake nema to saura ba sa cikin laifi Allah ya ɗauke musu alhaki ba su da zunubi to amma sai suna ganin cewa a raka mutum a raka gawar tare da mutum to wannan abu ne na tilas domin manzon ta sama ya lissafa shi daga cikin haƙƙi idan aka ce haƙƙi abin da ya wajaba kamar ɗan uwanka hakki ne akan ka kamarsa zan sum ya lissafa waɗannan haƙoƙin guda shida haƙƙul muslimi ala muslimi sittun hakkin musulmi akan nan uwansa musulmi guda shida ya lissafa a na ƙarshe sai ce wa idan ma ta fasba idan dan uwanka ya rasu to ka raka gawarsa amma Allah ya yi halin wasu yawancin malamai sun tafi akan cewa da halartar sallar da rufe shi dukkanin su fardu kifaya ne a farilla ce amma ta kifaya idan sun ce fardu kifaya abinda idan an samu wani adadi na musulmai sun tashi sun yi to saura ba su da laifi a wurin Allah amma kuma ba su da lada wannan hadisin babban fikihun da yake dauke da shi shine fardu salati ala aljanaza wa thawabuha falalar yin sallah gawa sallar gawa da kuma ladar da ke cikin yin sallar gawa sannan sai fadlul tiba'il janaza wa sawabuhu da kuma falalar halartar sallar kai raka gawa da kuma ladar da ke cikin yin raka gawa ana bukatar wannan malam ya rufe wannan hadisin da ya rufe wannan babin da wannan hadisin kuma sai aka samu husnul khatima kenan duk da dai bai kawo bayanai da suke bayani akan ta'aziyya ba a bai yi bayani kan ta'aziyya ba ta'aziyya wani babi ne kuma mai cin gashin kansa a cikin kitabul janaza da malamai suke bayani a kansa Me ya halatta a yi cikin janaza a lokacin da muke bayanai duka mun dan dan tsako wasu abubuwa game da haka idan aka samu wata munasaba nan gaba sai a bayani akan abin da ya shafi ta'aziyya wallahu a'lam wannan shine karshen kitabul sala a cikin wannan littafin bayan kitabun salat sai kitabun zakat yanzu masu kuɗi za su gane wannan karatun da za a ko wani ya ce shi ana da shan zakka sai ji kwakwalwar shi ta doge na ce baka da kuɗi ne shi yasa in kana da kuɗi za ka gane abin da ake yi kitabun zakka littafin da zai yi bayani akan zakka rukunan musulunci guda biyar ko wanda Allah ta salama a hadisin sakidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma hadisi mashhuri wanda yana cikin ahadithul arba'in an-nawawiyya ina cikin hadisi da imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya tattara su ce buniyal islamu ala khamsi shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah sannan sai ce wa sawmi ramadana wa hajjil baiti in istata'ta ilayhi sabila hukunnan musulunci guda biyar ne an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko shaida babu abota da gaskiya sai Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne daga nan sai sallah bayan sallah sai zakka bayan zakka kuma sai hajji bayan hajji kuma sai azumi ko kuma bayan zakka sai azumi sannan sai hajji su biyar kenan a ayoyi da yawa Allah ta'ala ya haɗa sallah da zakka wa aqimus salata wa atuz zakka alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar so tani Allah madaukakin sarki yana haɗa sallah da zakka a wurare da yawa shi yasa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzalin sama ya rasu aka samu malikin zakka waɗanda suka kiba da zakka suka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu su kawai shi ke kenan su ba za su ba da zakka ba suka ce sun ba manzon Allah ta sama lokacin da yake da rai amma tunda annabi sallallahu ya rasu amma balu na fi abi bakr ya za a yi mu dauki ya mu ba abubakar to da suka ce ba za su ba da ba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake da la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakati ce wallahi ko ni kadai ne sai na yaki duk wanda ya raba sallah da zakka Allah ya faɗa ya haɗa su a wurare da yawa in ya ce as-sala sai ce az-zaka to lafazin az-zaka a larabci malamai suka ce yana da ma'anoni guda biyu shahararru su ne in an ce az-zakatu ana nufin as-sahara ana nufin kuma annama'u as-saharatu tsarki annama'u suka ce sunniyatu zakatu zakatan li annaha tutashshiru mal sahibiha wa tulalli wa tutashshiru qalb sahibiha wa tulalli an kira zakka da zakka saboda tana tsarkake dukiyar mai ita duk wanda ya zakka to ya tsarkake dukiyarsa sannan duk wanda ya zakka ya tsarkake zuciyarsa zuciya da zuciya dukkanin suna karkata ta sanadiyar yin zakka sannan kuma suna haɓaka zuciya zakka tana haɓaka dukiya sannan zakka tana ƙara sa zuciyar mutum ta ƙara hauhawa a cikin imani da tsoron Allah domin duk mutumin da zai iya fitar da zakka to kai masa shaidan mutum ne mai imani kuma ya fitar da ita yadda Allah ta'ala yake bukatar a fitar da ita ba tare da yayi cuta ba ba tare da yayi cuta ba malamai sun tattauna akan wace shekara ce aka farlanta zakka mafi yawancin su sun tafi akan cewa an farlanta zakka ne a shekara ta ɗaya bayan hijira a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya dawo garin Makka ya dawo garin Madina afwan to a lokacin aka farlanta zakka asalin zakka kenan shi yasa suke cewa duk inda Allah madaukakin sarki ya faɗi zakka a surorin maka ba ana nufin zakka ba ke ta dukiya ana nufin tsarkake zuciya ne fa wailul lil mushriki alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun wa wailul lil mushriki alladhina la yu'tuna zakata wannan ya tabbata ga mushrikai الذين لا يؤتون الزكاة ba sa zuwa تركك zuciyarsu ba alladina la yu'tuna zakata ba ba waɗanda ba sa fitar da zakka ba a'a waɗanda ba sa yin zakkar zuciyarsu wato ba sa tsarkake zuciyarsu daga daga kafirci ba sa tsarkake zuciyarsu daga abubuwa da ake yi a jahiliya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla قد أفلح من تذكى حقيقة دو وند يتذكى زوجيتك أفلح ya سامو babban rabo kaga duk inda aka faɗi azzaka kafin a dawo Madina mafi yawancin malaman tafsiri suka ce ba ana nufin zakkar dukiya ba ce a'a ana nufin zakka ta zuciya tsarkake zuciya ake nufi kun fahimci wannan to zakka kenan sannan ita zakkan nan tana da manufofi Allah subhanahu wata'ala ba haka nan yake a yi zakka ba zakka tana da manufofi a cikin musulunci shi yasa malamai suke cewa ita zakka nizamun ta'abbudiyyun iqtisadi tsari ne na ibada a gefe guda kuma tsari ne tattalin arziki sabanin sallah as-salatu nizamun ta'abbudiyyun ba'dun sallah tsantsar ibada ce ba abin da ya shafi kuɗi a cikin sallah amma ita ko zakka nizamun ta'abbudiyyun sannan kuma ikhtisari tsari ne na ibada kuma tsari ne ta salon arziki domin daga cikin mawa daga cikin mawari ko mafarid masadir na dukiyar musulunci daga cikin soji inda musulunci ke samar da dukiyar tafiyar da kasa akwai zakka shi yasa malamanmu ba a wuce na biyu ba suka fara rubuce-rubuce akan al'amwal al-imam abu yusuf al-kufi almajirin al'imam abu hanifa yana da littafi al'amwal a ciki bayani akan yaya daular musulunci take samar da dukiyar tafiyar da kasa domin daula ba za ta kuma ba dukiya ba yadda za a yi a tafiyar da gwamnati ko a tafiyar da al'umma amma ba dukiya dole ya zama akwai dukiya to daga cikin mafadir mafadir tamwil al-islami hanyar da musulunci yake bi ya samar da dukiya akwai zakka to zakka tana da manufofi akwai manufar da ta shafi mai badawa kai da kake fitar da zakkar to shari'ar musulunci ta sanya zakka saboda wasu manufofi manufofin nan kai tsaye sun shafe ka ne kai mai badawa sannan akwai manufofin da suka shafi mai antar wanda za a bashi wata manufa shari'ar musulunci ta sa wanda za a bashi zakka wata manufa ake san a samar a cikinsa sannan na uku akwai manufa ta al'umma ga baki daya wata irin manufa shari'ar musulunci ta sanya zakka domin daga cikin manufofin da Allah madaukakin sarki ya sanya kai in ka ba da zakka za ka kai ga wannan manufar akwai tafhimu al-insani al-mu'ti min ash-shuhh idan ka ba da zakka Allah madaukakin sarki ya tsarkake ka daga ruwa ita ko lafazin shi lafazin ash lafazi ne mummuna abinda ake ce ma ash malamai sun tattauna akan ash wasu suka ce abinda ake ce ma ashuhu huwa al-bukhlu yuqawa kawai wasu kuma suka ce a'a ashuhu aqbahu min al-bukhli lafazin ashuhu ya fi muni fiye da lafazin al ba rowa ba kawai sai suka yi sabani akan kan me ake nufi da ashuhu in ta zama ba ma'anar su da al-bukhl ba kawai shine ɗaya daga cikin malamai ke cewa ashuhu bukhluka lima ghayrika abinda ake ce ma ashufu rowa da dukiyar ka kai ba za ka bada ba sannan mai badawa haushin shi kake ka za a yi wani ka bata kudin shi kawai ka badawa da an zo an ce a bada taimako sai ya dumbuza ya bada to mutum ya zama shahihi kenan wanda Qur'ani ya ce wa uhtiratil anfusush shuh ya ce wa man yuqa shuha fa ulaika humul muflihun to ashuhu kenan wasu suka ce wasu suka ce ashuhu ukhluka ala nafsika wa ala ghayrika ka zama makwalo matsolo makeke kai kanka baka ci ba balle wani ya ci to a takaice dai ashuhu mummunar dabi'a ce tun a jahiliya ba a santa idan mutum ya zama mai ba da zakane shi ya tsakaka daga ashuhu ya fita daga ruwa kaga fa'ida ta farko kenan wannan fa'idar kai tsaye tana koma zuwa ga da zakka ne kai idan ka fitar da zakkar ka ka bada to ka tsarkake daga mummunan sifa mummunan ɗabi'a wacce tun kafin zuwa musulunci ba a santa larabawa a nuna mutum a kai shi maruwaci ne to makiyin su fa'ida ta biyu manufa ta biyu annaha tajrihun ala al-infaq wal bazli zakka tana tarbiyyantar da mutum ya zama mai badawa ana son ɗan adam ya zama mai badawa kullum kullum to amma sai Allah ya kaddara zakka ita sai shekara shekara saboda a koya maka in duk zaka iya badawa duk shekara to zaka iya badawa kullum kullum ma kaga ta kullun kullun din nan ta zama ta mustahabbi kenan ita ko wannan ta shekara shekara wajiba ce ko mutuwa mutum yayi daga cikin abubuwan da za a fitar kafin mutum ya mutu lokacin zakarsa yayi shi kenan sai ya mutu to daga cikin hukuk da ba za a raba gado ba sai an fitar da waɗannan haƙoƙan akwai haƙƙun lahi ta'ala akwai haƙƙin Allah madaukakin sarki daga cikin hukukun lahi ta'ala ko akwai azzaka akwai zanka akwai zanka, sai an fitar da zanka sannan za a raba gado idan zankar, misali kaddarawa nake za ta cinye dukiyar magaza ba za ta samu komai ba sai an biya bashi ile yake ka rube fitar da zakkar to ba za a samu magadan nan ba za su gaji wani abu ba har sai an fitar da haƙƙin Allah ta'ala fa a ahqqu an yuqda bashin Allah shi ya tantance a siya shi to zakka tana koya ma mutum ya zama mai badawa tabi'ar musulmi ko da ake karantar da shi dama ana karantar da shi kullum ya zama mai badawa ne shi ba ya zama mabuwaci ba na uku annaha takhalluqun bi akhlaqillahi ta'ala zakka kamar mutum yana koyi ne da dabi'un Allah Allah shi ke badawa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum يا بني آدم لو أن أو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ومنهم مسألته ما نقص ذلك من ماء لي إلا كما ينقص البغية إذا أدخل البحر الله madaukakin sarki ya faɗa الحديث cikin alhadith al-qudsi da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su taru a wani wuri ƙwara ɗaya sai kowa daga cikinku ya roƙe ni ya ce Allah ban kaza Allah ban kaza sai Allah ya biya ma kowa buƙatarsa kaga shi Allah kyauta gare shi ya baka baka roƙe shi ba sannan in ka roƙe shi ya baka sannan kuma ka ƙara roƙon shi ya ƙara maka me hikima yana siffantawa yana yaban Allah maɗaukacin sarki yace war rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah mushi yake da kai idan baka roke shi shi ko dan adam ka roke shi yau kuma mu kai zai canza maka fuska daga nan sai ya kulle maka kofa yace kai ne ka abu ke kofa ka Allah idan baka shi ba kullum shi da kai kaga mutum ya zama mai badawa ya zama mai zakka koyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala na biyar na hudu azzakatu shukrun li ni'matillahi ta'ala Zaka godiya ce ga Allah madaukakin sarki Allah ne ya baka ba ta kai mustahlafi ne duk wanda Allah ya bashi dukiya to me gadi ne shi me gadi ne a cikin dukiya Allah ya faɗa haka to wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ba da daga cikin abin da Allah ya sa ku zama masu gadi mamaya a cikin wannan dukiyar ba ƙauye ya kora kuma masu yawa sai wani ya gamu da shi sai ya tambaye sai ya ce ya ayyuhal a'rabiyyu liman hadha al-mal wannan dukiyar fa tawaye yace lillahi fi yadi yace ta Allah ce amma a hannuna dukiyar Allah ce amma ya danka ta a hannuna so daga ni mustaqlafi ne ba kauye ba kauyen balarabe ya san cewa dukiya ba tashi bace ta Allah ce kaga wannan kenan sannan saboda haka idan mutum ya ba ya zakka ya gode ma Allah Allah ne ya baka dukiyar nan idan ka kalli wani wahalar da yake sha kai kuma baka sha wata wahalar komai ba mai yawa sai ka ga Allah ya baka ya hana shi wannan na nuna ashe ba wahala ba ce ke jawo ba wani abu kai ba Allah ya baka dukiyar jarabawa ce duk wanda Allah ya bashi dukiya to ya bashi ne domin ya jaraba shi ya bashi ne domin ya jaraba shi ya gwada shi shi yasa baya cikin alamomin Allah na kan mutum ya bashi dukiya a'a alama ce ta jarabawa amma alamar Allah na kan mutum ita ce Allah ya bashi dukiya ko ya bashi zuciya wacce za ta zama ta karye ya tafiyar da dukiyar nan a cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so irin sai na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ga dukiya amma dukiyar nan ba ta so ne musu ido ba irin su sayyidina Abubakar masu tattaro komai ga baki daya a ce ma za ka rakta li ahlika yace taraktu lahum Allah wa rasulahu shi shi ga baki da yake fasowa ai imani hawa hawa ne imanin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu idan annabi ya ce a kawo dukiya za a tafi jihadi ko za a yi aikin addini shi duk abin da ya mallaka yake kwasuwa ya kawo annabi ya ce masa bai kaban ma ka ya ce tarattu lahum Allah wa rasuluhu ai suna son Allah suna son ma'aikin Allah to daga na ban musu son Allah da ma'aikin Allah a gida to kage nake irin su sai na Umar sai su raba ne sai su kawo Sayyidina Umar wata rana yake sai ya fi Sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu ya ce a kawo dukiya za a tafi yakin tabuka sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace wallahi la usadiqanna anna Bakr bi idnillah shi da izinin Allah sai na riga sayyidina Abu Bakr ya je yanko dukiyarsa ya ba ya ɗibo rabi account ɗinsa ya shi da shi ya dauko kashi sai ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon sama ya ce sabaqaka biha Abu Bakr ya ce na Abu Bakr ya riga ka shi to wallahi ba zan saka gasa da sai na abubakar ba har abada ya riga ya shiga gabana na kharijin waɗannan Allah ya ba su dukiya amma kuma Allah ya ba su dukiya ta dukiyar yadda dukiyar na cikin abin da Allah ya yi wannan shine alamar Allah na san mutum amma ba mujarradin Allah ya ba mutum dukiya ba jarabawa ya ba su qarunu qarunu da aka bashi sai ya halaka ana zaune qabun talaka ne shi kenan sai qabun ya zo ya ce ce manzan Allah Musa alaihi salam ya roka masa Allah ya zama mai dukiya sai na Musa alaihi salam ya ce mm, mm, wataƙila a baka wannan dukiyar ta zama sanadiyyar halakarka ya ce a shi dai a roka masa aka roka masa sai zama mai dukiya su ƙarunu sai ya fara kyamar jama'a ya fara ɗaga ma mutane hanci in ya zo masallaci shi ba zai haɗa sauki da talakawa ba hmm? ana na ana na sai sallan ma koma zabe duk wacce ya ga ka ba shi wahala ba zai ji ba zai ji inna qahu la kana min qawmi illa bagha alayhi wa atainahu min al-qunut ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa ko قال له da لا Inna Allah الله لا يحب الفرحين annabi Musa annabi annabi kai ne ya kasance cikin mutanen annabi Musa kana min qaumi Musa fa baga alaihim sai ya musu bagi sai ya musu ta'addanci ya zama dan tawaye ya musu tawaye wa atainahu lil kunuti ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa mun ba shi taskoki na dukiya mai yawa wanda makullai ko mabudan taskokansa sai an samu mutane majiya ƙarfi sannan za su iya hauka tarin makullai da taskoki na su to da ƙaruru sai an samu kaddai majiya ƙarfi sannan za su haɗu su iya ɗaga makulla kan kamar misali a ce ya kai kilan aka tara makullan sun kai yawan yawan yawan yawan da yawan da tun makullai ne فهو يجي يجوز يطعام كله في أنزاقه ممكن يجي الرزاعة في أبوضة يجي يجوز يطعام كله كيف فارغ الأقاوة هنا نولى إساء وكان يأذ أكثر لا تفرح إن الله لا يحب الفرج أتفارغ مصر وأذي أكثر لكي ألبهر أن ما يسمي ألبهر قوله إنما أجيبه على علم الإنجيل يجعل kan su gaya min maganar banza tsabagen dabara ta da wayona da iya kasuwanci da sanin business shi ya jawo na sabon nan dukiya har kamar yadda wancan kuturu da makamu suka ce innama waritu kabiran an kabiri yace ni kaka da kakanni na gaji wannan dukiya kaka da kakanni na gaji dukiyar nan saboda ba yau ba ba haka nan kawai ta zo mini ba irin wannan to dukiya zakka idan mutum ya yi ta to godiya yake ma Allah Allah kai ka bani wannan dukiya ba dan na fi saura ba ka bani ne dan ka jaraba ka gwada ni ka ga ya zan yi da wannan dukiya za ta halakar da ni ko kuma za ta halakar da ni ba ya Allah ga wani abu daga cikin dukiyar nan ina gode maka game da wannan jarabawar da ka mini kuma ina fata in ci wannan jarabawa sannan fa'ida ta gaba annaha ilazun qalbi min hubbid duniya zakka tana maganin san duniya san duniya ko cuta ne duk wanda Allah madaukakin ya jarrabe shi da san duniya to zai abin arziki ba kuma yana cin abin da ke jawo halaka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa hubbu dunya ra'su kulli khati'a hubbu dunya ra'su kulli khati'a dukkan wani zunubi da kaga ana yi to san duniya shine shugaban wannan zunubin shi yake jawo shi ai duniya ake son ai yanzu kashe kashe rayuka da ake sai ana kashe mutane ba duniya ake so a zauna a ciki ba shi yasa wani zai kashe wani ai sai saboda san duniya ne baya da tunanin lahira yana ganin kawai rayuwa in an yi ta a duniya an gama to zakka tana maganin ciwon san dukiya son duniya wanda ke cikin zukatan mutane sannan sannan zakka tana jawo soyayya annaha mujlibatu lil mahabba tana son tana sa soyayya duk mutumin da aka san yana bada zakka to zaka ji mutane na san shi kuma a shirye suke su bada kariya domin kare shi kariya ta baki a lokacin da suka ji wani zai fata shi kariya ta jininsu a lokacin da wani yake neman ya taba shi za su ba da rayukansu su ba da karfinsu da Allah ya ba su wannan asasi ne zakka tana ba da wannan duk wanda aka san yana zakka a cikin al'umma to al'umma na san shi sannan duk wanda aka san kuma bai zakka al'umma tana kin ai asali na cewa zubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man ataa ilaiha asali ne an danganta shi zuwa ga wasu sahabbai ko wasu tabi'ai amma ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane sai jubilatil qulubu ala qudri man ahsana ilayka an halicci zukata akan san duk wanda ya kyautata musu su zukata Allah madaukaki zaki ya sa su so duk kyautata musu wa bughdi man ataa ilaiha kuma suna kin duk wanda ya muna na musu kaga zakka tana jawo wannan in ka bada zakka sai mutane su soka sannan kuma tana albarka ce ga dukiya shi yasa manzon sun ce ma naqasat sadaqatun min malin ita zakka ko sadaka da ake badawa to ba rage dukiya take yi ba ba rage zuciya take yi ba haɓaka dukiya take yi haɓaka dukiya take ta ƙara darajanta dukiya dukiya ta ƙara samun daraja sannan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga lada ga lada to wannan wasu daga cikin fa'idojin da kai idan ka bada zakka za ka sama kenan sannan a gefe guda shi kuma wanda aka ba shi shi ma yana da fa'idojin da yake samu zakka tana hana hassada daga cikin abin da ke jawo da akwai alfawariq ash-shakhsiyyah al bambance bambance wani ya wayi gari bai da abin da zai ci a gidansa sai ya ji a rediyo ana ba da labari cewa wani ya sace miliyan kaza tsakaninka da Allah wata irin zuciya yake da ita da ba zai shiga damuwa ba sai dai idan zuciyar dutse yake da ita amma in dai zuciyar shi ta ɗan adam ce sai ya ji damuwa a ranka ya waye gari ƴaƴansa ba ni babu ba yi da komai ba abin da za a ci da safe ya buɗe rediyon sa da tsohon rediyon rediyonsa batirin ma ya yi sanyi yana kukuku kukuku sai da ana bada labarin cewa wani ya sata biliyan kaza to zakka wanda aka bashi zakka ana magance masa wasu cututtuka na zuciya daga ci akwai hankala daga ci akwai gaba duk mutumin da ka ba shi zakka to ka mallake shi ka cire masa ciwon hasada ba zai ganka ka zo ka wuce a mota mai numfashi ya ji bakin ciki ba domin an riga an ba shi nashi sai dai ya ce Allah ya karo alhaji amma idan baka bashi shi wato zai yi mummunan addu'a ko bai yi a baki ba kila sai a zuciya to zakka tana cikin wannan na taba faɗi a nan nake jin akwai firar da aka yi da wani mai kudi a Saudi Arabia ana ce masa Sheikh Muhammad Saleh babban mai kudi ne a riya. a din ba Sheikh na ilimi ba ne. Sheikh ana nufin shehul Kabila shugaban kabila ne wato mutum mai girma a cikin kabilar su ne shi in elda ne shi a kabilar su ake fira da shi ya rantse da Allah ya ce ya san masu kuɗi guda goma a Saudi Arabia da za su fitar da zakarsu yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ce la'alatna mushkilata faqri biladil khalij ya ce da za mu iya magance waɗannan su goma ɗin za su iya magance matsalar talaucin biladul khalij biladul khalij kasashe ne guda shida Saudi Arabia Kuwaiti Bahrain United Arab Emirates sai sultanatu amman sai qatar ce su goma za su iya wadata talakawan biladul khalij kasashen alkhalijul arabi za su iya wadata su to amma ba yi ake yadda Allah ya ce a yi ba ai misali ne a fili yanzu misali akwai mutumin da kila yana da naira miliyan arba'in na shi ne sai ya fitar da miliyan ɗaya masu miliyan arba'in din nan fa kila a zariya kawai ba sun ya kasu ba kwamitai ne sakitai ne eh. to misali a ce mutum ɗaya yana da miliyan arba'in a ce akwai irin su misali kuma a ce su hamsin a zariya sai kowa ya fitar da miliyan ɗaiɗai kowa zai ba da miliyan ɗaiɗai a cikinsu an tara miliyan hamsin miliyan hamsin abubuwa nawa za ta yi mutane matasa guda nawa za ta samun ma aikin yi wani tsoho mai tsohuwan mota guda nawa za a ce masa tsohuwar mota a ajiye masa wannan tsohuwar ya sake ci gaba da yi wacce kafin shekara ya sake siyan wata mota kila Sirka hanyar zakka da musulunci ya fitar ba ba karamar hanya ba ce wajen gina al'umma da samar da ingantaccen tattalin arziki al'ummar musulmai abinda lissafi ya fitar na ilimi rahoto na ilimi na lissafi ya tabbatar biladul islami aksaru biladul alami sarwa kasashen musulmai su suka fi kayayyaki su suka fi abubuwa na tattalin arziki lakinnaha aksarul biladi faqara amma su suka fi kuma kowa yawan talauci in za a yi lissafin talakawan duniya to kasashen musulmai suna zuwa nan babban ko amma kuma kasashen musulmai duk arzikin da Allah ya yi a duniyar nan to yana kasashen musulmai in yanzu kana magana OPEC OPEC da kasashen biladul khalid su shidan nan za su ce ba za su taso mai ba ba su yadda a ɗibi mai a duniya a ƙasarsu ba a su ba su shida wannan nan da lissafa su ɗazu wallahi sun girgiza duniya su shida su ce ba za su amma za su sun hana a kasu mai sun hana a tato mai a kasashen su wallahi sun girgiza duniyar nan amma ba ba karfin imani man man man fetur a kasashen musulmai yake azurfa da zinariya da ake fitarwa a ƙarƙashin ƙasa a ƙasashen musulmai أبو أبوبوة النأذك الثقوة الزراعية المحاصيل الزراعية نومة هذا شمس البيت مصر إذا كتر مصر ذات هي ذات هي نومة الكمد ذات هي تشيد دونية كتر مصر سو مليان تمانين تقن دورياء الاسابل متى لن كتر مليان تمانين أما نومة الكمد ذات هي لقلقية wallahi za su iya ci da duniya alkama wanda duk kusan kasashen duniya biskit alkama saralak alkama taliya alkama makaroni alkama duk daga alkama ake samovita alkama duk alkama ake da ita to kalli wannan abubuwa amma in kana ganin yunwa da ciwo da talauci yana kasashen musulmai saboda mun yi watsi da da nizamu zakka tsarin zakka da musulunci ya fitar shi yasa komai an lissafi ta ce mu muka bi kowa talauci mu muka bi kowa yunwa to zakka tana kawo tana tana cikin fa'idojin zakka akwai wannan tana kawo wannan to haka ce za a yi ta bayani kan fa'idojin zakka sai a kwanaki ana fitar da fa'idoji da manufofi da shari'ar musulunci ta aza su a game da zakka to bari mu karanta hadisi ɗaya in mun iya fassara shi sai mu bashi shi ya so sati mai zuwa sai mai bayani a kansa An عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حديث يادو ده سيدنا عبد ta'ala بن عباس رضي manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa li Mu'az ibn Jabal ga sayyiduna Mu'az dan Jabal sayyiduna Mu'az dan Jabal shi ma hadisan sun gabata sayyidul ulama kenan hina ba'athahu ila al-yamani lokacin da ya aike shi zuwa garin Yaman garin Yaman yau kasa ce ƙasa ce tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke cikin tashin hankali a duniya yau eh tana cikin ƙasashen larabawa wanda suke cikin tashin hankali suna da wasu mutane da ake ce musu alhausiyu su ne kaman kaman yadda ake cewa boko haram a Najeriya su ne su kuma nasu cikin kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmai yau akwai wata fitinar take damunta Allah fitar da mu to lokacin da mazan sama ya aiki sai na mu'azu bin jabal zuwa ƙasar yaman ƙasar yaman a lokacin kiristoci ne kiristoci ne suna aiki da injila to sai manzon Allah ta sallama ya aike shi ya aike su su biyu da sayyidina Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu shi Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari dan Yaman din to sai manzon Allah ta sallama ya aika su tare shi sakiduna Abdullah abin nan Abdullah ibn Qais ko Abu Musa al-Ash'ari ya san gari dan gari ne shi kuma mu'azu bin jabal a matsayin wanda za su tafi tare da shi saboda ka sai da na abu musa ash'ari ya karanta ma sayyidina mu'adu bin jabal yadda ya mantake ya faɗan masa geografiyarta ya take ga ƙasa ta gari kaza da gari kaza sannan ya faɗa masa ɗabi'un mutanen ga yanayinsu ga aƙidarsu ga irin ɗabi'unsu ga yadda suke gaisuwa ga yadda suke cin abinci duk ya karantar da shi wannan yana nuna mana idan za ka tafi da awagari za ka tafi karantar da mutane ga su kasansu kasansu shi ya sa a shek muhammad bin fali al-husaymin allah dukansa yake cewa tun mutumin da zai yi da awa ana buƙatar ya zama yana da ilmu ma guda na farko al-ilmu bima yad'u ilayhi ya zama yana da ilimin musulunci domin wanda ba yi da ilimin musulunci ya tafi ya ce zai yi da'awa ta musulunci to banna zai ma musulunci domin bai san musuluncin ba sannan al'ilmu bi hali al-mad'uwi sannan ya san halin wanda zai je kira ya yake yadda za ka fuskanci ba ma guje ba haka ba haka za ka fuskanci kirista sannan yadda za ka fuskanci kirista ba haka za ka fuskanci ba yahude ba sannan a cikin kiristocin da yahudawa su ma kuma akwai masu ilimi a cikinsu kowanne da yadda za ka fuskance shi sannan yadda za ka fuskanci waɗannan ba za ba haka za ka fuskanci kuma masu bid'a daga cikin musulmai ba kowa da yanayin yadda ake fuskantar sa san sannan sannan na uku al'ilmu bi kayfiyyati da'awa sannan kuma ka sanya za ka yi da'awa ka san wanda za ka kira to ya kuma za ka kira shi akwai wanda yanayin shi ba kai za ka kira shi ba sai ka je ka haɗo kai da wasu su zo su kira shi akwai cikin yan uwa a nan yi cikin abokanai yana ba mu labari sun taɓa zuwa wani ga da'awa kenan suka je suka samu wani dattijo ba ma guje sarki ne na maguzawa shekarun shi kusan tamanin sai suka tafi su kuma yara ne matasa suka je za su mishi wa'azi idan da suka je ya girma ba su yi kaza kaza ya sa a kama su fara suka yi suka sha shi nan ka gama shi ke sai ce to yanzu sai ji yan samari ne ke tafa da ku kun san ba ma guje da hausa yan samari ne ke tafa da ku suka fara mushi bayanin musulunci suka yi bayanin musulunci suka yi bayanin musulunci bayani mai kyau kamar zai ansa a shi yana ta naɗewa ne sai da suka gama sai ya ce yace yace ɗan samari kun makaro yace ina ina ina ina iyayenku da kakanninku suke ba ku ga yadda nake ba yace ai babban kifi shi babban koma shi nan ya huta musu da awon su shekarunsu ba su kai matsayin su zo su fuskance shi ba ina dattawa kamar shi su ya kamata su zo su mishi waɗannan bayanan ba su ɗan matasa ba Su kalla a wajen shi na mamakule sai ka ce yana da 'yan gaskiya amma kuma Allah bai nufe shi da musulunci ba ne shi ya zayi ta shi ko musulunci ya kawai ba ba ba kallon wanda ya ce maka kai kake yi ba da a ce Allah ya ba shi gaban da musulunta ko in wannan yana da tasiri sanin musulunci sanin wanda za a kira shi zuwa ga musulunci sannan kuma sanin hanyar da ake bi domin a yi kira zuwa ga musulunci dole sai mutum ya san wannan ne manzala ta sama nan zai koyar da mu'azu bin jabal abin da zai kuma a cikin a fitar da fiqh zakka a ciki to lokacin da zai tafi sai manzo sai ya ce maka ya ce masa innaka satati qauman ahla kitabin al-ilmu bi halil mad'ubi jina. innaka tata'ti qauman ahli kitab ka san mutanen da zaka je wajen su zaka je wajen wasu mutane ne waɗanda suna da littafi wato ba jahilai bane su ba kamar sauran larabawa bane da ba a ba su littafi ba ummiyai waɗannan suna rubutu suna karatu za su jayayya da kai za su jayayya da kai ka san haka fa idza ji'tahum idan ka je wajen su fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah to abu na farko da zaka fara kiran su gare shi shine ka kira su su zama sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah abu na farko kenan ka san su sannan kuma yanzu ka zama aliman bi kayfiyati da'awa ya za ka yi da'awar sai ya zama ma za ku kaddim me ya kamata ka fara gabatarwa at-tauhid ka fara gabatar da tauhid idan za ka gayyaci ahalin kitabi ya shiga musulunci to tauhidi za ka fara gayyata shi kada ka take ka kama wani hukunci da musulunci mala baka guni Allah ya gafarta masa ai ya ba da labarin wani bature da suka haɗu da shi a jirgi ko da suka haɗu da mutumin baturen nan a jirgi sai malam ya ce masa bayani sai ya ce ma malam ya masa bayani akan musulunci sai malam abaka gumi ya fara cewa ba a shan giya ba a shan giya ce ba zan musulunta mala ya ce har a lokacin da yake ba da labari yana da na sani na wannan uslubin da ya yi amfani da shi wajen kiran wannan mutumin batura har kai asararsa malam da kansa yake ba da labari to kaga wannan ya ce da ban yi mishi bayani akan giya ba tashin farko sai in masa bayani akan tauhidi ai tarkizi akan tauhidi a nuna matsayin Allah to da awar da manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar ki in ka zo tattaunawa da Kirista ba za ka zo ka fara kawo masa maganganun wasu abubuwa na musulunci ba haka haka wani ya wani sabu za ta musulunta ya ce mata to yanzu abin da za a yi ki je ki samo bakin hijab da doguwar riga baka da kuma niqabi baki da safa baka ta zo da ɗan mini fitar ɗinta ba to tana zuwa har yanzu bata dawo kaga babu babu usulubi na da ba ba ba ta to suna da wannan sai ka san wanda zaka kira sannan kuma ka san hanyar da za ka baka kira shi to shine manzon da zai ce fa idza jiktahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. وأن محمدا رسول الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون توحيدي أكي فارق باتربا أي ترجمة أكنها sai an fahimci tauhidi to sannan za a haka tako na gaba a yadda da Allah a yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan akan wannan aka tsaya ko an ci nasara fahimtar tauhidi da yadda da shi da aiwatar da shi da furta shi a baki da kudurta shi a zuciya tun akan haka aka tsaya to an ci nasara Da wanda ake gayyata shi ya zo musulunci amma kai tsaye ba za a zo a kawo masa wasu dokoki na musulunci ba ba zai iya daukar su ba yasa a rediyo na kan ji wani in mutum ya musulunci sai ya fara lissafa masa sai ce babu babu shan giya babu cin naman alade babu kwana da matan banza a ranar yau ya musulunta yau abin da yake ciki dukkan lissafa masa wannan wallahi wani yana fita shi kenan ba zai dawo ba tun ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai musulunta amma shi abin da ba zai iya bari ba shi ba zai iya barin zina ba yaro ne matashi shi shi yana son musulunci amma shi ba zai iya barin zina ba manzala sun ce to shi kenan ka musulunta ya musulunta sai ya ce a tuhibbuhu li ummik yanzu kana son a yi da mamarka ya ce a a tuhibbuhu li ibnatik kana son a yi da yarka ya ce a duk matan da suke da alaka da shi annabi ya lissafo masa yace wa kadhalika an-nasu la yuhibbunahu li ummahatihim wa banatihim wa akhwatihim wa ammatihim wa khalatihim wa jaddatihim da annabi ya lissafa masa yace mutane ma ba su san haka ne manzon da kuma ya matso da wannan matashin shi ya dafa kirjinsa yace Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu ya Allah ka ta zuciyarsa ka kame masa al'aurarsa Ya ce wallahi sai na waye gari ba abin da nake tsana kuma kamar sai to tashin farko zai ta ha a in dai za ka yi musuluncin nan sai dai kamar shi in dai ba za ka yi kaza ba sai dai kamar shi eh. sai to shi ke nan zan bar shi musulunci lallasan mutane yake shine ai yassiru wa la tu'assiru wa bashi wa la tunfiru bashiru wa la tunfiru at-tabshiru fi ad wa fi sauƙaƙawa a fatawa bishara kuma a da'awa ka karanta ma mutane abin da za su samu na daɗi in sun shigo musulunci ba wahalar da za su sha ba amma in imanin su ya karfafa je su karantar da su abin da za su gane wanda za su yi mai wahala amma ranar farko ka ce kai ranar lokaci guda kake son mutum ya canza maka musulmi ya maka komai kamar yadda kai ka daɗe a cikin musulunci Kuma ba rana ɗaya ba ka iya ba fa a hankali kai ta bi ka saba wanda ya shigo yau shi ma ka bi shi a hankali kar ka ja shi da gudu yanzu ba rarrafe yake rarrafe yake sannan ya ya fara tatata sannan ya zo ya fara dabo-dabo dabo-dabo kai sannan tatata sannan ya zo ya fara iya tafiya sosai haka ake manzon sama ya karanta da sayyidina mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu wannan sai ce fa inhum ata'u laka bidalika idan suka maka biyayya akan tauhidi fa akhbirhum ko ka ba su labari anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowace rana a kuma kowane yini kowace dan kowace kowace rana da kowane dare ko kowane yini da kowane dare Allah ya wajabta musu salloli biyar katal za su yi za su yi kai su sannan kaga anan ba za ka zo ka faɗa masa cewa to bayan azhar kafin kai azhar kuma sai kai raka'a biyu ba sannan in ka gama azhar za ka yi biyu sha in kafin kai la'asar akwai biyu sannan kafin kai magarba ma akwai biyu sannan kafin kai asuba akwai a fajr sannan kuma bayan sallar kafin isha'i ma akwai biyu sannan ka gama isha'i ma akwai biyu sannan kuma ana san daddare ka rike kiyamun ne duk a lokacin mutum ya musulunta ka karanta mashi wannan akwai wani littafi mai kyau mai mahimmanci masu da'awar kauye masu fita su je su musulunta da maguza yana da kyau su karanta littafin na Sheikh Muhammad Salim al-Munajjid hafizahullah sunan littafin al-qawl al-mufid fi ma yata'allamuhu al-muslim al-jadid al-qawl al-mufid fi ma yata'allamuhu al-muslim al-jadid littafin ne da ke bayani akan me ya kamata sabon musulmi ya koya ko a koya masa to kaga dai wannan a hankali a hankali za a bi shi kaga wancan mai cewa da zo ta sa da kabi to wanda ta ne a cikin musulunci guda nawa suke sa da kabi sannan a cikin malaman musulunci ai sabani ma ake akan da kabi to shi ya ce mata ta je ta samu da kabi baki da bakar kafa da bakin hijab duk ta zo ta sawo ta zo to akwai irin mutanen da wallahi tallahi suna koran mutane daga musulunci irin wannan ne a shekul albani ke ba da labarin a cikin mukaddima sifatu salatin nabi wasu mutanen japan suka musulunta suka musulunta shikenan sai wasu malamai su yan mazhabin shafi'iyya ne sai suka ce to kun shiga musulunci kuma shafi'iyya za ku sai wasu su kuma yan hanafiya ne suka ce musu a ba shafi'iya za ku yi ba hanafiya za ku yi ce a mun shigo musulunci ai mun zata gida ɗaya ne hatta wasu kuma ɗakuna ake da su kuma ana ce mana can ɗakin za ku shiga wance yana cewa can ɗakin za ku shiga to bari mu koma gida sai suka fita musulunci ka ga yin waɗannan abubuwan na shirme akwai mutanen da suke yin su su tafi suna da'awa da sunan da'awa ko sai manzo sai ya ce fa inhum aqa'u laka bidalik idan suka yi maka biyayya za su yi ku ji yadda ake tafiyar da mutane in sun yadda za su yi sallah sun yadda da tauhidi sun yadda za su yi sallah to fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadakatan to ka ba su labarin Allah ya wajabta musu zakka sadakatan nan zakka Qur'ani ya ambaci zakka da sadaka yace khudh min amwalihim sadaqatan sannan yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amila alaiha wal mu'allafati qulubuhum tukhadhu min aghniyaihim za a karɓi wannan dukiyar daga masu dukiya masu kuɗin su fa turaddu ala fuqara'ihim sai a mayar matalakawansu azanin wanda yake talaka ma sai ya ƙara jin daɗi haka mafi yawancin wanda suka yi suke ai suke amsa da awar annaba talakawa ne a tashin farko fa inhum ata'u laka bidalika to kun ga shine mahallin shayin na zakati ke zakka tana cin fara'in islam tana cin abubuwa na tilas a cikin musulunci kuma tana daga cin abubuwan da ake karantar da mutumin da ya shiga musulunci amma a bi shi sanne-sanne a hankali ba lokaci ɗaya za a yi ta masa ruwan waɗannan abubuwan ba fara ana fararo masa ba ba zai iya ɗauka ba idan suka yi ta zaki zakka suka bada da zakka to fa iyyaka wa qara'ima amwalihim ka shedin ka da manya manyan dukiyoyin su kuma ka zo kana kwace musu dukiya da sunan dangane ko da sunan karaji in ba su bada ba a jike su in ba su bada ba a kwace musu dukiya shedin ka da wannan wa raima amwalihim kenan wattaqi da'watal mazlumi sannan ka ji ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun babu shamaki tsakaninta da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi kamar yadda Sheikh Al-Albani ya fitar da shi a cikin Sahihul Jami' al-Saghir yake cewa inna da'awatil bati wa shakawa sakala wal تفتح لها أبواب السماء وتوفق فوق الغمان ويقول الرب ويقول الرب بإزتي وجلالي لأنصرنكم ولو بعد بي هذا كوكاً ما تند أخي قشي مزاجي da kukan ƴaƴan da aka kashe musu uwaye ubanni da ƙara da waɗanda aka to tuftahu laha abwabus sama'i Allah na buɗe kofofin sama waɗannan addu'o'in su shige wa tughfa'u wa tughfa'u sannan a tasu su wuce gizai, sun shige sama kenan wa yaqulu rabb Allah kuma ya ce da harta wa na rance da buwaya ta wa jalali da na la ansurannakum walau ba'da hi wallahi zan tamace ku ko ba yanzu ba hadisi ne sahihi sadaka duk wani azzalimi ka karanta mishi wannan hadisi to manzon Allah sun yace a ji tsoron addu'a wanda aka zalunta wallahi ba su da shamaki tsakaninta da Allah in ma kama addu'a izgili ga abin da annabi ya faɗi ko ba take ko ba jima za ta yi aiki kanka atahzu bi du'a'i wa tazdari kuma yuri kama sana addu'a sihamul layli la tuqti walakin laha amadun wa lil amadin qida'u فيمسكها إذا ما شاء ردي ويغسلها إذا نفذ القضاء ما تسكى لي أكي أكي هربات الله كما يتعبي sai ranar aiko su sun aikin ya tafi sannan Allah ya aiko ma wanda ake son su hau tattake shi Yesus daga kada wanda ya raina addu'a in ka raina addu'a ka ka al Buhari tahawi a cikin aqidar da yake cewa wa man sabna 'an Allah 'ayn kana min ahli al Tun mutumin da yace ba ruwan shi da Allah zai da bukata a wurin Allah ba zai roki Allah ba ko da da kyaftawa ido mutum ya ji haka a ransa ya zama cikin halakan to babban muhallin shahid na wannan hadisin ko fikihun hadisin shine أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم wannan shine mahallin shafi wato zakka tana dai daga cikin wajiban addini in Allah kai mu karatu na gaba za mu bayani akan bikin hadisin da buɗaɗa bayani akan sa insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya saukar da zaman lafiya da alkhairi a cikin kasashen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu fitinu da suke faruwa a cikin kasashen musulmai Allah madaukakin sarki ya magance mana waɗannan fitinu Allah madaukaki suke ma mana maganin azzalumai waɗanda suke yaɗa waɗannan fitinu suke watsa su a tsakaninmu Allah madaukaki suke kana kallon su Allah mu fi karfin ka ba ya Allah madaukaki suke mun baka da su kai abin da ya cancanta da su kai maganin su sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake tambaya yayi hakuri sai sati mai zuwa kun ne lokacin da yawa